Gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah mai faru, jikin mai faru, so kuna ganin dai abin da yake faruwa yauwa. Wannan izina ce ga matan auren da suke fita su bar mazajensu na aure suna marki, ɗan uwansu. wannan bidiyo naku ne matan auren da suke fita suke itatuwa suke marike kuma haɗe da kamfanin ɗan malele join up kun gane mai faru so wannan maganan abin da is very very terrible gaskiya magana kenan gaskiya so wannan mata an ce yanzu magana ake ta kashe hanson hanson guys mata suna ta kashe hanson hanson guys so we have to be very careful wani mai gida na ya kira ni ya ce mini Kano State Material na ce ranka ya daɗe ya ce to fa kashe irin ku ake yi yanzu saboda haka ka ba a hankali yawa yahu ya tun da ka san kamfanin dan malele yanzu ya yi daraja ya danna kamfanin marke faru so ko mai mutum yake a duniyan nan ƙarshe wallahi sai diminsa ta cika yauwa ba kuma awa Allah wayo duk wanda yake duk wacce take tunanin wai tana aiki a kamfanin dan malili kuma wai za ta yi wa Allah wayo billahi lazi ta san sauran sai Allah ya yi yaga yaga da rayuwarta cikin salin alin cikin cikin nutsuwa Allah sai ya yanzu kun ga wannan da ana zaune zaman zaman zama kawai kawai ta je ta kashe wancan in the name of the mijinta fa da mijinta take soyayya da wani kenan ka tamaddaran wannan kai yasa marke duniya ne